واستن بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله الى يوم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم القناة تقوم شابيو قوات رمضان دبود أربعمية لكم ثلاثين أكنيكو تتقصكو بسم الله معلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عفاما استمر يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما idan ba manta ba muna maganar sifofi guda nawa masu yawa waɗanda Allah ya ce su ne sifofi ko kuma wanda ayat ta nuna sifofi ne na ibadun rahman mun sifofi jiya kamar guda biyar alladhina yamshuna 'ala al hauna suna tafiya a tsanaki cikin tawabu dai kenan Wai ba khatabahum al-jahil karma gana sai ce a sauka lafiya ba wai don tsoro ko kasawa ba biyu والذين يبيتون لربهم سنة وقيامة kashe dare كشدري سنة suna سنة بوتر أبنجي صفة ta uku. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما suna yawaita addu'a Allah ka kawar da azabar jahannama ga barin mu saboda azabar ta mai lazimta ce mai naci ce ta hudu sannan sai sharhi inna sa'at mustaqarra wa muqama sai sifa ta biyar wadda anan muka kwana والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا أو تقراء ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ibadun rahman in suka tashi kasafi wajen kashe dukiya a abinci a tufa a gida a riga a wane ne abin hawa to lam yusrifu ba sa barna wa lam yaqturu ba sa kuma ya suke wa suka ce duk abin da ka kashe kan sabo shine israf amma duk abin da ka kashe in dai kan bin Allah ne wannan ba wannan bane Allah ka samu dace wannan na mana bitan abin da muka yi ne saboda mu fara tunawa sannan mun ji sifa ta gaba wadda malam ya karanto mana wallazina la yad'una sifa ta nawa kenan ta shida wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar shida kenan ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بطل ولا يزنون نوكنا تقص ومن يفعل ذلك يلقى عقاب كاج صفة شدة بطل تقص عباد Rahman. still an ba mu sifofi guda uku sun ka ba ba sa ce da wani shi ma abin bauta ne alhali ga Allah kenan da ibadur rahman ba sa shirka wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai ne tsarki wanda Allah ya haramta duk da jininta sai da dalili sai da gaskiya la yahillu da mumri'in muslimin illa bi ihda thalath gaskiyar da za ta ba da dama a kashe wani ɗaya uku ne a sayi zani wanda ya taɓa aure ya katangu kuma ya zina dole a jefe shi a shari'ar musulunci in dukkanin ka'idodi sun tabbata na biyu wanda wato ya kashe wani a kashe shi a nafsu bin nafs na uku wanda ya ridda an gane ko a tariku da dinihi al-mufariqu jama'a waɗannan su ne al to ibadur rahman ba sa kisa sannan kuma wala yaznun ba fa zina karkashin wannan ainihin wato aya wato al-Imam al-Bukhari da Muslim Allah ya rahamshe su sun fitar da hadisi daga Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara masa yarda wato shi dan Mas'ud ya ce na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nace ya manzon Allah ayyu ya manzo Allah duk cikin zunubai wanne fi muni ne wanne fi girma qala sai annabi yace masa kenan yana ba shi amsa ko an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak ka sanya ma Allah kishiya alhali kuma shawata ma wani abu daban shine ka sanya masa niddan kishiya wa huwa ai wal halu shi ya halice ka dai kenan قلت ثم أي نشك ثم سوى يا رسول الله قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ɗanka ka ka kashe shi don gudun kare ci abincinka ka ji ba ɗanka ne da ka haifa sai ka ce a kashe shi kare girma ci abincinka ya ci tuwonka kenan kuma can yana cewa wala taqtulu auladakum min imlaqin a cikin suratu al'an'am a cikin suratu banu isra'il wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin inna qatlahum kana khita'an kabira kada ku kashe ƴaƴa don tsoron talauci ina fatan gane ko yau kaga wani irin shiriri ta ta shigo musulmi yau wani shi kai da iyali saboda tsoron haihuwa eh ana cewa ana yawan haihuwa to abinci na karanci wai in ji masu magana ana yawan haihuwa wai kasa tana ƙara tsukewa wai ana yawan haihuwa kaza kaza kaza da sauransu to har an kai da jallin da mutum sai ya je a kashe ɗan da ma aka riga aka busa masa rai a cikin mahaifiyarsa bisa tunanin kada ya girma kada a haife shi wai nauyi masa yawa to kaga wajen bayyana dalilin saukar wannan aya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bayyana ma dan mas'ud kamar da muka ji wannan bayani ah, sai ce to wannan laifi na gaba kamar da muka ji ka kashe ɗanka dan tsoron kare shi abincinka qultu thumma ay nace to kuma sai wannan ya rasulullah sai ce an tuzaniya halilata jarik kai zina da matar makwabcinka sirkash babbar magana kaga an keta alfarma makwabtaka sannan ita kanta zinan laifi ga laifin zina ga kuma cin mutuncin makwabci to da manzon Allah ya faɗi waɗannan bayanai sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya saukar da aya don ya gaskata annabinsa yana ba da wannan amsa sai Allah ya saukar da wannan aya da aka karanta mana an gane ko Allah ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقذف بالحق ba fa kuma kashare wanda Allah ce ta ce da gaskiya sannan wala yaznu an gane ko ba fa ainihin wato kiran wani in ba Allah ba sannan kuma wala ya nafsu la tahru ila al-haq wala yafnun to sai saukar da waɗannan domin gaskata maganar annabi sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan wannan shine makasudi ko kuma kace dalilin saukar wannan aya wanda na ga muku ita kadai ta kunshi sifofi na muminai ibadur rahman guda nawa uku la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق na uku wala yanzu ba zina kuma ita ce shigar da farji na baligin da yake da sha'awa a cikin farjin da ya haramta gare shi ma'ana farjin wanda ita ma ana sha'awarta haka ɗaya daga cikin mabuta ilimi an rafa zina ko da dai akwai wani tarihi kuma sabanin wannan wani yana cewa aikata alfahasha ta gaba ko ta baya ta inda fitsari ke fitowa ko ta inda baya ke fitowa shi sai hada ma haddul wasi a wannan tarihi. amma tarihi mafi kusa da daidai shine ainihin shigar da tsiraicin mutum baligi mai sha'awa a cikin wadda ita ma a iya sha'awarta ba tare da aure ba ba kuma mallakar hannu ba ba kuma da shubha ba kaji abu inda aure ne ita ai wannan ba na bari dan yace illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum may ghayru malumin kaga wannan ba su bane sannan kuma ba mallakar ku yanga ba a lokacin da mallakar ku yanga ke da dama a yi sannan babu shubha kamar ya babu shubha suka ce inda mutum zai shigo daki ya ga mace a kwance a ɗakinsa mace a kwance wani tsammani matarsa ce sauran kawai tun matarsa ce shi kenan kawai sai ya ainihin wato kusance ta ashe wai ba matarsa ba ce wai wai wata ce ba kowa wai ka ɗauka in har haka zai yi to in haka zai yiwu in tabbas ba matar tasa ba ce wai kawar matarsa ce bisa rashin sani ta kuma je ta kwanta a gadon miji ba da sani ba shi kuma kila cikin duhun dare bai sani ba duk wani wai sani ba ka duba saboda shari'a ta yi maka uzuri in har haka hankali zai karba ya kuma tabbata to wannan sai ka yi masa uzuri ba za ka ce ya yi zina ba ba kuma za ka yi masa hukunci ba saboda malamai na cewa idra'ul shubha idra'ul hudud bi shubha wai haddi ana taka ma haddi birki inda shubha tare da cewa wannan misali ne wanda yake ba'idun kullal bu'di an al-aql hankali yana kwantar da a ce haka ya faru misali to inda zaka samu abin da ya kama da wannan to wannan ba a ainihin mai zina to bayan Allah na gari ibadur rahman ka ji sifofin su kuma ita zina saboda hadarinta da illanta da sharrinta sha aka yi ma kusa da ita kar a tafi ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة صبيلا كيف يكون كسر الزنا؟ فبر إذا الفحشاء كما تر الزنا أما تين هاي الدموتين كي رأيوا أكي فقال كن جسمه ميكين يعني. فسي آية لما تشيبي ومن يفعل ذلك يلقى أفاما ومن يفعل ذلك يلقى أفاما wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata wannan ɗayan waɗannan da aka ambata ko dai kiran wani ba Allah ba ko dai kisan kai a kashe rai rai da Allah ya haramta ko kuma faɗawa alfashin zina wa man yaf'al zalika yalqa asaba duk wanda ya aikata wannan abin da aka ji yalqa tabbas zai ko da wato rubutattun zunubai da za su cancanta masa shiga wuta an gane ko aya ta gaba ta ce ne يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا وفيه مهانا أرواح الإمام حسن اللي وتو mabul qasr a wannan wuri kadai a cikin qur'ani rawar fihi mu'ana in dai rawar imam hasan yani yudha'af lahu al'azab yawm za a riban yama shi mai irin wannan laifi azaba ranar tashin alkiyama qiyama wa yakhlud fihi muhana zai kuma dawoma cikin wannan azaba muhanan yana abun wulakantarwa kaskantacce yan uwa musulmi kaga waɗannan sifofi guda uku ne yabon sifofi ne wato kiran wani ba Allah ba والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وأن باطا كرم ولا إن الله ka kira wani ba Allah ba wajen bauta ko wajen faduwa ka kira wani da sunan zai kare ka ko wajen ciwo ka kira wani ko ka yi tunanin wato wani zai iya maka arziki ko zai iya talauta ka ko akwai wanda kake gani shine wai maishi gare ka zuwa ga Allah ka bar manzon Allah ka kama wani makhluki zai iya tsirar da kai duk wannan nau'uka ne na kiran wani ba Allah ba kuma bayan Allah mai rahama wallahi ba su haka ta tagaryen tauhidin da Allah ya musu arzikinsa ya sa sun kai tudun mun tsira ga barin irin wannan abin da yake halakarwa kawai yake yi ba tsirantarwa ba sannan kuma wala yaqtuluna an يقتلون allati التي Allah illa bil haqq ba fa kisan ne wannan an yi bayani a baya shi yasa wani wuri Allah ke cewa wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'ana wa adama adaban al-mutima can cikin suratu an-nisa duk wanda ya kashe mumini da gangan haka kawai to shi kenan Allah ya tsine mai kuma Allah ya fushi da shi kuma zai shigar da shi wuta ya dawo har kashe ran haka kawai ka kashe mumini ba gaira ba dalili to sakamakon ke shi yasa shi abdullahi dan abbas a mazhabarsa Allah ya kara masa yarda duk wanda ya kashe mumini ba magana ma tuba gare shi dan wuta ne kawai abu ne ibn abbas saboda wannan aya da muka ji cikin suratu an-nisa ko suka ce da shi a ai kuma Allah ya ce illa man taba sai suka kawo masa da wannan aya ta 70 ta cikin suratu alfurqan sai ce a ah, ai ta ku ayar a makka ta sauka ni kuma tawa a madina ta sauka saboda ni tawa ayar kenan kamar yana sai ta shafe na ko ba haka ba gaba dai mazhaba mafi karfi ko kisan kai mutum yi Allah ya kyashe mu in ya tuba tsakani da Allah Allah da tubarsa amma duk da jinin mumini ba karamin bala'i ne. ba karamin tashin hankali bane ga wanda yi na farko dai wanda ya kisa din har ya mutu yana cikin tashin hankali da masifa yana kuma koyi koyi dan munafiki ne dan bai isa cikin su koyi waye ba bai isa ba yana nan cikin hayata yana cikin rayuwar Allah mai sata ɗaya kenan na biyu sai je yana da wannan mummunan kayan wanda aka kashe ba da haƙƙi ba zai zo yana tukume wanda ya kisa din yana ubangiji ga wanda ya kashe ban san me mai masa ba a duniya idan kun koya masu kisa din da kuma ran lahira dan Allah ku koya in ba san ku ba a duniya Allah ya san ku kuma wallahi da ku kamar ma aiki ne lamarin kiyama kamar waitawar ido Ko lokaci abin ya fi haka sauki za ka mutu ya yi barai wanda Allah ta'ala ya ce a kai kuma mai naka na kashe wani ne me ya zami haka ne ma'abuta ilimi na cewa lau sabar alƙatilu na matal maktub da me kisa kayi hakuri sannu sannu wanda ka kashin da ya mutu kai haƙuri mana amma tun da zama kai ne dalilin mutuwar wani a tawushira ko babu wata aqida da ta taba haɓaka ta hanyar kashe mutum a kashe shi to kuma sai sai kai kisa ɗin, kuma da'awar da take tsoro kar yaɗu sai kisan kuma ya zama to taki ga da'awar ya za ka yi to kuma alama ce ta matsorata bari mu kashe in dan ta maganar hujja ce ka bari hujja keke da keke hujjar ka ta kashe hujjar mutum ba ka bari kawo a kawo hujja da dalili a yi zube ban ƙwarya in ya so masu hankali su yanke hukunci to ba gaskiya tsoron da yake shi kyan saboda haka maganar kisa da kawo su wannan sharri ne ja'inci ne sai ne ne su ne wannan biyar ranar kiyama ga bala'i sannan karshe za ka so ka lalace ko tsinuwar bayan Allah ya tashe ka bala'i ko da wanda ya kisa da wanda ya ce ai da wanda ya bada taimako da wanda ya bada ra'ayi da wanda ya ce ga kudi ku zuba mai amota ku je ku aiwata da wannan Allah kare mu tsare saboda haka ibadur rahman ba sa sannan kuma ba sa ainihin zina kamar da muka ji na koma kai ne saboda wato muhimmancin sifofin da aka ambata da kuma haɗari Allah ya ne kare mu ya kare mu da tabajinin da Allah bai halatta ba ya rabbal alamin ka kuma kawar da waɗannan miyagun tuntuntuni daga zukatan musulmi gaba ɗaya ka ba mu zama lafiya da kwanciyar hankali aya ta gaba إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما إلا من تاب ومن توبة ومن توبة جميل daga waɗannan abubuwa da aka ambata kiran wani ba Allah kisan kai ba da gaskiya ba zina da dangoginta an fahimta ko da haka wanda ya tuba ya kuma aikata aiki nagari wa amila amalan sai ce saliha saboda mutum yana iya aiki amma sai Allah sai sifata aikin da cewa aiki nagari domin ya ce wa amala wa amila amalan kowane irin aiki saboda suna ne wanda yake na kira wanda ya zo a cikin sharadi don ya ce man illa man taba wa amana wa amila amal kenan ayyu amal to amma abin da zai sa ba za ka ce kowane irin aiki ake ba saboda dalilin sifa anna sai Allah ya sifata irin aikin da zai tsayar da mutum ko ba gani domin da yake illa man taba wa amana wa amila amalan ba a sifata aikin da salihi ba to da ma wanda yake son kai ya tsira ke dan shi ba aiki ne كما اي انت النكرة في سياق الشرط تعم النكرة في سياق الشرط من سياق العموم ولكن الا من تاب وامن وعمل عملا سيد صالحا كينا ون من صفة الكيد وتخرج بهذا القيد العمل غير صالح a dalilin wannan takunkumi ko da baibayi aiki wanda yake ba fali ba yayi waje ke na fatan gari saboda illa man taba wa amana wa amila amalan salih sai ko haka ne fa ulaika ay fa ulaika al mawsufun bima dhukir min hadhihi as-sifat ire-iren waɗanda da ke da su يبدل الله سيئاتهم حسنات Allah ke sanya miyagun ayyukanku da kyawawa wa kana Allah ghafurur rahima tabbas Allah mai yawan gafara ne mai kuma yawan jinkai ne اللهم اغفر لنا وارحمنا آية كما تسير ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا dangane da wannan ainihin aya wato al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da waninsa daga Ibn Abbas Allah ya kara musu yarda kamar da cikin sahih al-Bukhari sun kitab al-Manaqib haka sahih Muslim sun kitab al-Tafsir wato cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya والذين لا يدعون مع الله إلها آخر sai mushrikai mutanen makka waɗanda kisan kai ai mun za yi saukar da aya na ko ابن كثير رحمة الله عليه يقول هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم هو عجبا عن ذلك wato mumine ne waɗanda da can ba su musulunta ba kafin imani sun yi aika aika to da Allah saukar da wannan ainihin aya sai Allah ya kwadaitan musu da imani ya kau da hankalinsu gabar wancan abu فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنة da suka yi kuka suka ce ya manzo Allah ya muna jin tsoro da mun yi kaza kaza sai Allah ce a ai illa man taba wa amana wa amila amalan ai kan zo sahabbai su kasa gane to me Allah yake nufi ne sai hadisin manzon Allah ya zo ya bayani ko ba gane ba shi yasa a har kullum ake ta nanatawa dole ne musulmi na kirki ya bukatu zuwa ga hadisan manzon Allah dan bayyana masa Qur'ani haramun ne kace kai da iya kwakwalwarka da fahimtar ka ka wadatu kuma ka isa ka binci Qur'ani ba tare da kawo ɗauki ba irin na sunna amma fara al-mubin sahabbai mafiya kyawun fahimta tawaga da tafi kowace tawaga tsoron Allah bayan annabawa tare da haka suka fada cikin muskilar fahimtar mai Allah yake nufi har sai annabin Allah wanda ke da cikakken lasisi ilahi na fassara Qur'ani sai in ya kawo ɗauki tukun sannan su gane to ina da kai ina gani ina ku ina da sauran misali a da haka yani wannan shi ne zai saka wannan aya illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika azwa kashi kamar da muka ce sannan kuma Allah ya ce wa man taba wa amila salihan duk wanda ya tuba ya aikata aiki na gari to fa innahu yatubu ila Allah man taba tubarsa ta kasance wato karwace zuwa ga ubangiji ma'ana zai tuba ne zuwa ga Allah tuba kamar a ce tauba taubatul nasuha tuba ta gaskiya kuma tuba abinda take nufi nadama da zucikan sabo da kuma wato barin sabon da kuma yin niyya cewa ba za a koma kan wannan sabon ba cikin abin da ya saura na rayuwar mutum kafin sabon to duka duka nan idan ba a lura in aka lura da kyau za a ga sifofin guda ta musu aka ambata ko da muna da biyar a aya guda an kawo kuma sifofi guda nawa nawa kenan takwas sauran kuma duk sharhi ne za a je ga sifa ta gaba Allah ta'ala ce ne والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما عباد الرحمن باي الله رحمة سوني ولد لا يشهدون الزور باقى أينهم كتير حلال تركريه ma'anar haka ba rayuwarsu ba ce a ce wato abin da yake a zo su ba da shi da ake menene zo wajtanibu rizqa min al-awhan wajtanibu qawla zo al-kadhib zo abin da ba ka da labari ba ka da masaniya ba ka da cee e, ballantana fadada haka kawai zikau ka yi uwa ka yi makarbiya ka ce ka saboda tsabar kirinki da kwankwani da ainihin abin da yake ba tambaye ka ba to ka zo ka ce ka san kyakkyawan misalin zuwa mutum ya je ko ya ce ya mala akwai rigima ne eh nawa za ka biya ni zan yi alwala in tsaya in ce na ji na gani kuma sai an baka gaskiya a cikin rigimar nan wannan shine mafi munin su akwai waɗanda akwai wannan ba na yake cin abincin su wallahi akwai da haka suke ci da haka suke sha da haka suke tufafi da haka suke ciyar da ƴaƴa da mata da dangi da ƴaƴan ma'abba da ƴaƴan yakunmu da ƴaƴa komawa. wane ne misali wallahi duk mutumin da wannan ita ce hanyar cin abincinsa ba komai yake cewa cike ba illa wuta duk tsoka da ta girma a dalilin cin haram ga wata da ita zur kuma yana ɗaukan duk wani abu da wanda ya shafi kariya. ya zama wani ita ta hanyar rayuwa kama da shirya ta abin da baka sani ba to yana daga cikin sifa ta gaba kenan musulmi ya mai da hankali kada misali kaddara ko da ana abu na kariya a zo a ce ka ba da da a ce ka ce ka والله ما سمي كوما ذلك نظام سيجا ملواني أي عالم تكذا كذا ما أكبري كذا إيه؟ إيه؟ أن أما شكو شكو واسو فيجا ما أكبري سيجا والله ما سمي كذا إيه أكبري كوما أكبري كذا سيجا خلق كذا الخير بسن إن أطيب الحفر جمسية أبنشك فهو إن جاءكم فاسق بنبأ فتغير أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صور هذا وأن صفة إجمع مهمة كثير وإذا مروا باللغو مروا كرامة صفة تراو كنا كما تصفة منك صفة تراو كنا تكارا دار ماذا تنبس إنما أفكار وأن تبوه كنا كما تبوه بشيء وإذا مروا باللغو مروا كراما عباد الرحمن إن سكبور لأكي اللغو سيسوتي تكمونتي سيسوتي لا نبت بالجاهلين ai kaji can Allah yana ba da sifofi na mu'mini a wani wuri yace qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un tace me walladhina sifa da sai ka ɗauko wancan sura ta ashirin da uku da wannan sura ta ashirin da biyar dukan ambaci Allah والذين هم عن اللغو معرضون اللغو من كم بنزا duk wani magana ya sassa duk wani abin da ba zai amfane ka a lahira ba sunan shi lagau ta fuskar magana to suna kiyayewa kenan ga bara lagau ce gulma duk bangaren lagau ne yi da mutane yada jita-jita yada annamimanci da kutungwila da kissa da kisisina dukkaninsu abubuwa ne na zuntutuka marasa kyau to mumini yakan tsara harshensa daga abin da shafi allahu na zance da kuma allahu duk na aiki dalili saboda rayuwa tsada ke gare ka ka wallahi bai kamata kai wasa da shi an ce duk mutum kwanakinsa guda uku ne fa a duniyar nan jiya yau da gobe jiya kan ta tafi yau a ciki kake raye baka gama karewarsa ba su akwai yiwuwar kafin yau ɗinka ta kare da minti guda Allah ya kashe ka sai kuma gobe wanda ba ta zo ba to don me za ka yi wasa saboda su ibadar rahman ba su da lokaci na lagau da sauransu da zaran sun ji an fara kus kus kus ko dai su ce a yi shiru ko dai su bar wurin ina fatan gane ko والذين هم عن اللغو معرضون كون وإذا مروا باللغو مروا كراما عباد الرحمن كده kaji suna zama goma ke kowa ya karanta wannan sifa ɗaya bayan ɗaya ya auna da kanshi ni na auna da kaina kai ma ka auna da kanka kuma ku auna kima kowa ya auna a fara yi maka yi hisabi kafin ranar hisabi hasibu an fusakun qabla an tuhasabu zinu a'malakum qabla an tubana lakum ku fara ɗauko su ke kowa ya fara auna aikinsa kafin ainihin a kawo ranar da za a aina auna aiki ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقابل لوكسين kai ka san kai kirki ka san kai ba ni na sani ke ma kin sani kowa ya sani kullu nafsin bima kasabat an gane mutum sauraka muminai saboda abar ba sa wasa da lokaci suna abin da misali kaga ba ma allagau ba saboda rashin wasa da lokaci wani malami na cewa inda za a tambaye ka kaddara ka cewa an yi tafsiri ko a masallacin juma'a na kaduna polytechnic misali yau sha biyu ga ramadan in ka san an yi ruwa bai hana ba ka ce eh sannan kai shuru ita in dai e za ta amsa tambayar da aka tambaye ta ka ce e kar shirki saboda in ka ce e ai ma karfe a aka fara sai malam yace to ai ba a tambaye ka wannan ƙarin bayanin ba Allah zai iya cazar ka da ka kashe sakan wajen bayyana abin da ba tambaye ka ba madadin haka idan ka ce eh ka ce astaghfirullah subhanallah la ilaha illallah subhanallah saboda idan ka ƙara bayanin da ba a tambaye ka bai kuma zama dole ba wannan yana maka bayanin tsintsini ne kawai kamar da hankali da lokacin ka saboda bayanin da ka ƙara din nan da ba a tambaye ka ba ai lokaci ka kashe ai kuma lokacin a cikin account ɗin ka yake kuma ai withdrawal misali an ɗauke shi to in ko har haka ne kuma haka din ne me za ka ce da wanda zai yi awa uku ya kafa dandali da wato kawai majalisi na yi da mutane kowa ya ce kina masa rigar mutunci la ilaha illallah kowa yana da abin da zai faɗa game da shi in malamai ne ya zaga in masu kuɗi ne ya zaga in masu mulki a wurin ta babu wanda ya tsira kowa sai ya taɓa shi to ga wannan ba wani hadari bane a rayuwar mu'mini a ce da wannan ne za ka yi tattali ka je lafiya da kwanaki na karewa a ba kamar mustaqi sharru mustaqi na shigo da wannan ne saboda alaƙar da ke akwai tsakani da wani ainihin cin lokacin da ya kamata a cin lokaci Allah ya samu dace ana ta da wani shiri والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها سما وأميانا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يكروا عليها صما وعميانا والذين سوني ورنة سوسوا كنا سوسوا كنا عباد الرحمن اللهم اجعلنا منهم su ne waɗanda idza bukiru in aka wa'atar da su aka tunatar da su bi ayati rabbihim da ayoyin ubangiji nan ayoyi ko dai waɗanda ga sun addini ko wala gani domin Allah ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun yau cikin kasa aya akwai ayoyi يأتي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتدريب الرياح والسحاب المسخر بين السماء والآيات لقوم يعقلون آية وجنب الأبوة يا أبتا أما أنا كرمت الآيات الكونية yace afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat kaga aya ne an gane ko wala qad zayyana as-samaa ad-dunya bi masabih wa ja'alna rujuman lish-shayatin kaga ayoyi ne ai to aka aka wa'azzar da mutum da al-ayatul kauniyya da kuma al-ayatul qur'aniyya da ayoyi na qur'ani an gane ko misali ɗan wasu suna cewa Allah na cewa ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماسكون سكت يا مالك الله يكلم كنا صوم موتا sai mutum ya tsoro ta da irin wannan irin ba ta shine wannan magana ne so kenan an wa'azzar da su bi kilkan ayatai imma al-ayat wa imma al-ayat kawniyyal ko dai aya da ake karantawa القرآن أكي مكة قريني أكلا وفي كل شيء آية تدل على أنه واحد duk abin da ka sani akwai aya da ke nuna maka Allah ne azza wa jal subhanahu wa ta'ala saboda ka ibadur rahman su ne waɗanda idza bukiru ai idza wu'ibu idza khuwifu in aka wa'azzar da su da ayan su lam yarkibu alaiha ba sa yin shafi kawai su yi birin eh kura ne, makafi ba su maji ba ba su haka mumini duk lokacin da aka wa'azar da shi to yakan saluda duk lokacin da za a gaya ma magana ta gaskiya a ce Allah ya faɗa to babban abin da ake bukata shine ka fara saluda idan ku har za a ce da kai Allah ya ce ka ji baka dawo yau menene ne to wannan alama ce ta tankara a imani ya ma fi ƙarfin zazzabin imani mutuwar imani Allah ya kare mu ya kuma tsare aya ta gaba ta ce والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا وجعلنا للمتقين اماما والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ثالث نبوتهم سبع سنوات كده سبع سنوات كده شعبي يا هو تعرف على مفاتيح كوما ولا بس سبع سنوات ayar wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar aya ta 68 akwai sifa guda nawa guda uku in muka haɗa da guda biyar da muka kwana jiya nawa tukwa to shikenan ba mu sake samun wata sifa ba sai inda Allah ta'ala yake cewa wallazina la yashhaduna nawa صفة ta وإذا مروا idza مروا bil صفة marru kirama sifa ta goma goma ko والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا نو كده شاء سيكون صفة جماعة حتى لكم جرى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين sha daya waje Allah lil imama a sha biyu sha uku ba ka bane yawa su ne waɗanda suke cewa rabbana ya ubangijin ta suke rabbana ma'anar rabb shine al-murabbi rabb ma'ana mai ba ka tarbiyya an gane ko Allah shine wanda ya tarbiyyantar da mu farko ya halitto mu daga rashi ya ce hal ata ala al-insani hilun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura saboda babu kai kuma ga kai yanzu nan saboda ya samar da kai wannan samarwar tarbiyya sannan kuma ya sanya ka fi qararin makin a wani wuri alkintacce cikin cikin uwa ya kuma fito da kai ba abin da ka sani ya tarbiyyantar da kai da abubuwa ya ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun tashkurun ta cikin suratul nahl kaga tarbiyya Allah ya fito da ku daga cikunan iyayenku ba abin da kuka sani ba ya ba ku ji يا بام غني يا نعم هذا بالتربية شين ربان الله بنعمه الظاهرة والباطن والباطنة فالتربية وما كلمة تربية أنه كنت تجمع رب يربي كو رب يربو فسكو تيو دابنا هو دي فعلي واللي كمتعديك وفعلي لازم إذا فرنا ذلك فذاك سوى أن الله عباد الرحمن اللهم اجعلنا منهم جميعا suna cewa rabbana ya ubangiji sifar su ke hablana ha kai mana bai ba har wani irin fili ne na har wani irin fili ne yana ɗaliban arabiya har wani irin fili ne mazi kai mazi fi'il al'amr ne ko kawo malamai saboda ladabi sukan ce fi'il du'a saboda kai wata umarci Allah na'am in ka ce da karinka izhar kaga fil amri command ne umarni ne amma idan ka ce ya rab ya Allah yin baiwa ba ka umartan Allah sai dai ka ce eh in dai za mu kalli tsoron fi'ilin ne eh fi'ilin umarni ne to amma za mu kalli fuskar mai ba da umarnin kai asuwa har da suka za a cin danko kai asuwa saboda ai abin da ake ce ma umarni neman a yi wani abu daga fuska misali in ko har za ka ce da shi to wannan sai dai ka ce fi'il al'amr ne kawai da yake duniyar karatu da nahu da harshe ne kawai amma ta fuskar arada ai ba za ka umarce shi ba saboda umarnin bai taho daga sama ba kana fata an gane amma a ƙa'idar lugha ce ta shi kenan fi'il al'amr ne rabbana hab lana ya Allah kai mana baiwa ha shi yasa daga cikin sunayen Allah sai ne alwaha sunan Allah ne alwaha kwarai kuwa ana kiran Allah da sunansa ko ba kiransa ya ce walillahi al-asma'ul husna ne wad'u bi to me alwaha da Hausa me yawan baiwa to malamai suka ce in ka tashi roƙon Allah da ɗaya daga cikin sunayen to ka kira sunan da ya fassara bukatarka game da shirkin malami Muhammad Salih Al-Usaimin Allah ya tsantsa yake cewa a cikin littafin sa Al-Qawaid al-Mufla cewa li kulli du'a ma yuraqibuhu min al-asma wai kowace addu'a to da irin da irin sunan da ya dace misali kana neman Allah ya maka